alhamdulillah kuma insha Allah yanzu muna bayar da da mara hali wanda zai kuka mafiya kan mara yanzu ko, to sai Allah ta tsare da ake tsaya da ku don haka sai ku samu nutsuwa ku nutsu da kyau domin ku samu yanzu da an da Allah ya tsagara shi ga muku a cikin sauki Mubarak sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma a hada ƙarfin musulmi da أقبل من كلمة حكمة يريد يرده الله به عن الرجع يزيده الله به صدع أو يرده عن الرجع لم يكن فقامت كوكابة جوانا حلوم kamar magana ta hikima magana ta ilimi wanda yake ya ce kamar a gaya masa wani ilimi wadda wannan kalmar da za a faɗa masa ko Allah zai ƙara masa shari'a da nuna a da don kuma Allah ya dawo da shi daga ƙasa ba wani abin da Allah ya kyauta da ba su karanta da shi ilimi na addini da a cikin zama da mini ya tsaro wata yi da haka da kuɗi aka yi layi ya kwasu wasu ɗari ɗari ne don kwana ko masu ke wani ganin bayan wata shi da ya ga su ne kira suna ta su da ake shi ne ne kuma kushe nan dubu ɗari ɗari in ka da ba ki kan zama wata shida kan da sake dawowa ko wata uku na sai dai ku za ta rija to amma ni ne ba kalma wanda zai ga mana kalmomin da zai faɗa da dukkanin ne su fara bauta Allah ya samu ne Allah shi baki basira da fasaha da dacewa da daidai cikin da su wanda zai yi ba shi ɗaya ta alƙur'ani don haka wannan malamin kamar da kuka sani mazaunin haifafon kaduna ne kuma mazaunin kaduna ina so ka kafa kuna ga ana magana a kabar suna wato wannan musa a ah, mamman isa ɗin musa yusuf a kabar suna kuma suna kuma wanda zai halatta wani wani aji da sauran haka da a labarai da wani da ake kalle kamar insha Allah zuwa gani ko a suna tiki suna gani ah, Allah فضاع مال الناس ولم يرد عليه من الآخر كان مثلا يحتج إذا بلغ الأذان الآخر في من فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسيرا وكان ربك قديرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو سلام حديه إلى يوم الجزاء يوم واهي أيما سامة البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda tsarin karatuttukan mu suke wannan shine na kusa da ainihin wato ƙarshe insha Allah daga mun yi karatun dare sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sasa haɗa mu wata rana wanda muna roƙon Allah ya rayuwar mu cikin aikin alheri idan aka lura wato gabaki ɗaya karatuttukan a farko na mata ɗaya aka sa daga baya ne magana cewa gaskiyar magana maza sun yi san kai da yawa bai kamata ya zama su karatu da ya kaiwa mata ba maza mata saboda yadda mazan suke da bukatar karantarwa haka ma matan suke da bukatar karantarwa ina roƙon Allah da ni kaina da ku gabaki dai kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama musiba a kanmu wasu shawarwari ne ya kamata mu ba mata wato iyayenmu da kuma wanda za su ainihin wato taso yanzu rigingimu na aure suna faruwa idan ka samu tarin turin maza za su koka maka da mata ce mata ba su da gaskiya ba su da amana mahaɗinta ne mai wadara sun yawa cikinsu idan ka samu su tarin filin matan haka za ka ji suna faɗa suna cewa maza ba su da kirki ba su da rukun amana maciya amana ne ha'inci ya yawa a cikinsu har ma wani karin magana ake da shi wanda ya shahara cewa wai duk masu da na mutu uba ne sai ta mutu mareniya da haka bangaren maza sun fuskanci mata suna ta tuhuma bangaren mata sun fuskanci maza suna ta tuhuma daga shekara wato ashirin abin da ya baya ko ashirin da biyar daga shekara ashirin da biyar zuwa mafi yawanci diyarin da ya taso mafi yawanci diyarin da ya taso idan babansa mata biyu yake da shi ko uku ko hudu to tare kan same su tare sukan tsufa tare ake mutuwa amma daga shekara ashirin da biyar zuwa yanzu kusan ka iya cewa a gurare mafiya yawa irin yadda ake yin aure inda za a je a buɗe filin saki a gidan rediyo to za ka samu ko dai da sakin auren da auren su zo kan kankan ko kuma sakin auren ma ya fi auren da ake yin yawa daga ina wannan musifar take kuma me ya faru kuma me yasa ake samun waɗannan matsalolin da haka shi yasa muke so mu ba da shawarwari akan waɗannan matsalolin su ta ɓangaren mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba su shawara ya ce muku idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawju idan mutum ya zo zai kulla alaka ta aure da ku to ku kalli abubuwa guda biyu tare da shi kafin ku yadda alakar aure ta hada ku na farko ya zama to yana da addini yana da addini kowace daga cikin ku anan babu wacce ba ta so idan ta koma zuwa ga Allah ta shiga aljanna wacce ba ta son ta shiga aljanna ta daga hannunta amma kowace a nan gurin babu wacce idan ta koma zuwa ga Allah ba ta so ta shiga aljanna to aljannan mace kuma ba ta iya tsaruwa in ba Allah ya haɗa ta da mijin da ya damu da addini ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ya ayu allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum na yace ya ku wanda kuke da imani ku kare kanku da iyalanku daga shiga wuta idan kuka ga mace wato namijinta ya tsaya cewa dole sai ta dinga yin sallah to mijin da ya damu da addini yanzu kwanan nan akwai wani program da nake a gidan tv na libasi wanda suke da satellite duk ranar alhamis za su iya kallo karfe bakwai na yamma zuwa karfe bakwai da rabi na yamma ko ina tsammanin bakwai da rabi zuwa takwas sannan suna sakawa ranar lahadi tambayoyi sun yawa cikin yan uwa mata sukan kawo karar mazajensu mazajen ba sa sallah akwai abin bakin ciki wata ma musulunta ta yi ba mijin saboda shi ta musulunta amma sai gashi suna rigima da shi ba ta zai yi sallah sai juma'a ta zo ta yi ta fama da shi kamar musallar juma'a shi zuwa saboda bai damu da addini ba to don haka idan mutum ya zama ko bai damu da addini ba to gaskiyar magana ta bangaren wai mace a tsare mata addini ta yana da wahala su mata da kake ganin su suna da rauni ko da ce kun yi karatu to kuna buƙatar namiji wanda zai gadin ku ya sa ku ku ya sa ku ku bari mata yanzu nan za ka zo ka yi musu wa'azi ka karantar da su in ba wanda suka gane karatu da kyau ba wallahi in an jima da mai ganga zai zo idan ya kaɗa ganga gangan gangan to sun manta sai a ɗibi rawa karatun da aka yi an manta da shi wannan shine abu na farko sannan abu na biyu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce muku idan za ku auri mutum sai ku duba ku gani dinahu sai na biyu sai wa kulƙahu sai ɗabi'arsa me yasa aka ce wa kulƙahu saboda ita mace yadda allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta ba ma mace ba ɗan adam tunda allah ya ce mun karrama ɗan adam to yana buƙatar mutuntawa ɗan adam ɗin nan kowa ne shi to babu yadda za a yi yan kalmomin da kike so na soyayya a dinga faɗa miki idan kin yi wanka kin yi kwalliya a ce kwalliyar ta yi kyau idan kin yi abin alheri a yaba miki inda kika yi kuskure a baki uzuri a matsayin ki na mutum a mutunta ƙawayenki a mutunta yan uwanki a mutunta iyayenki wannan bai taɓa yiwa ga mutumin da ya zamanto ba shi da ɗabi'a mai kyau shi yasa wata yanzu idan mijinta ta mai laifi idan zai fara gamsar ta mahabbi bismillah ya sannan zai fara dukanta yadda ka san an aiko shi banda aikin dukanta wani ma in zai da kimanci zai yi waye ki naushe shi yadda ka san zai faɗa da ƙato ɗan uwan shi saboda bai da ɗabi'a mai kyau yanzu kwanan nan wata yarinya rikici ya hada su da mijin ta tashi ta tafi gidansu mijin ya tashi ya je gidansu gaban babanta mahaifi ya nuna babanta ya ce baban in ya isa yi maganar banza yamun mare shi saboda ba shi da ɗabi'a mai kyau to don haka su ɗan matan laifinsa ne wasu da yawa daga cikinsu lokacin da suka da an ce haramun da yin auren dole a musulunci sai yarinya ta je ta karɓo tantirin ɗan iska sai ta ce duk duniya da lahira ba ta san kuwa sai shi kuma wallahi in ba a barta ta aure shi ba sai ta shiga kwalban minyar sai ta shiga kaza sai ta shiga kaza sai ta shiga kaza sai an zo an yi aure sai Allah ya jarrabe yarinya sai ya zama tun da ya fahimci ta yi baran-baran da iyayenta ya azabtar da ita kuma ba ta da damar ta dawo don sun yi baran-baran da iyayen saboda shi to don haka wannan shine abu na biyu da ya kamata a duba yanzu muna samun koke-koke na mata akwai matar da ta kawo mana ƙaran mijinta idan yana buƙatar abu saboda shi babba ne bai da lokacinta sai dai ya rubuta takarda ya zo ya ajiye a faru idan ta zo sai ta ɗauki bayan takardar sai ta rubuta amsa sai ta ajiye masa haka suke yin mu'amala a ainihin wato zaman auren shi ya sa wasu sai su zo su aji 'ya'yan mutane sai ka ga mutum sai ya ɗauki dogon lokaci ba ruwan shi bai da alaƙa da ita saboda ba shi da mu'amala mai kyau shi ya sa tunanin da mai martaba sarkin kano yake yi na harkar aure ya kamata gwamnati ta shigo a gyara shi idan mutum yana da mata ta ɗaya zai je auro ta biyu to ya zama to akwai tsari da ƙa'ida ba haka kawai za a yi ta yin aure na shirme ba tsari ba ƙa'ida ba wannan yana daga ciki amma an samu wani dattijan banza har ya tashi ya fara ihu ya fara magana saboda kullum su irin waɗannan malaman abin da suke so shine suna so a mayar da mata su zama kamar jaka jaka yanzu idan kika je kasuwa kika siyo da tun ta lalace ba yadda ita za ki ciwo wata ba to haka suke so a mayar da mata ainihin wato a nan ƙasar to sannan abu na gaba a ƙarƙashin wannan yayin da ya zamanto mace tana da addini wato namiji yana da addini yana da ɗabi'a mai kyau to sannan sai ku dawo sai ku duba sai ku ga kuma mai sana'ar da yake amma yanzu babban matsalar da ake samu duk wacce wani ya zo ya ce yana son ta farko ba ta damuwa da addinin shi ba ta damuwa mai dabi a sanya kyau fara tambaya ake a ina yake aiki a gwamnatin jiha yake aiki ko a lokal gamman ne ko a federal gamman yake aiki in an ce a'a ba ma'aikacin gwamnati ba ne sai ta fara tunanin to ɗan kasuwa ne a ina yake kasuwanci a layin yan gwal rumfunan su suke ko ba a layin yan gwal bane to daga nan sai wannan ya ja lokacin da mata suka daina auren mutane dan ɗabi'ar su mai kyau da addinin su sai mata suka tsindima rigima kuma har yanzu da yawa sun kasa fita cikin wannan rigimar kuma yasu ƙara dirmiya suke wasu kuma ƙara shiga suke don haka yanzu kwanan nan na je legas da na je legas mutumin da ya sauke ni da ya sauke ni a gidan shi yanzu babban mutum ne yana da kuɗi matarsa da kuma ga gida tsakan gida an yi juyin duniya ya ƙara aure ce wallahi ba zai ƙara ba saboda da matar kirki da abokin kirki dukkansu ba a gane su sai an shiga matsala na tambaye shi na ce yalla idan mai ba za ka ƙara aure ba ya ce min alaga su malam abin da yake faruwa ya ce irin halarci da mata ta yi ba zan iya haɗa ta zama da wata yarinya ba ta yadda ta zo daga baya tana kilin tana ganin duk irin haƙƙin da take da shi ita ma tana da shi sai na masa bayan kuma ba ta san irin wahalar da muka sha da ita ba ya ce mun ya shiga talauci ya shiga matsala kuma matsalar ba ta shekara ba ta wata bakwai ba ko shekara ne shekara biyu sai da ya shekara bakwai a cikin matsala ya ce wallahi zai je wajen aiki inda yake dan bige-bigensa idan bai samu wanda zai rago masa hanya da mota a can ba sai dai kwana a wajen aikin dan bai da kudin motar da zai dawo ya ce min yanzu haka magana da nake maka malam da ni ita duka duk muna da ƙwalsa saboda wancan wahalar da aka yi fama da ita ya ce wallahi kayan ɗakin ta kakkaf sai da aka siyar ba komai ya ce kuma ni na siyar da kaya a daidai wannan lokacin babanta mahaifi ya tada rigima ya ce sai an kashe auren ita kuma ta ja da baban ta ce ba su yadda ba in dai saboda wannan ne ba za a kashe wata aure ba yanzu wannan halaccin da sai mai kowace mata ce za ta yi wannan shi kuma tun da ya ga haka ya ce wallahi ya haƙura ba zai iya auro wata mata ba matuƙar tana da rai tun da dai matan da za su zo daga ba ba su sanya aka yi sha wahala ya tara kuɗin ba shekarar jiya nan nake ganin wata yarinya ta sa wani abu a kan profile ɗinta ne mata magana na ce ta cire to shi ne sai ta min bayani kare ne na ga an sa hoto a kai karen ya yi ƙuri ya zara ido sai na ce mata ya aka yi kika sa wannan hoton sai ta ce min aya wanda wannan hoton yake nufi kaga yadda kaga karen nan ya zara ido to da zaran mace ta ga mijinta ya samu kuɗi to yadda take zara ido ta kura min ido tana kallon shi da kyau kenan don haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata ɗan uwa mata su lura da shi kuma su ba shi ainihin wato kulawa lokacin da aka daina yin aure don Allah sai karya ta shigo cikin aure da rashin gaskiya da ha'inci da cin amana a nan dai ban sani ba amma a wasu gurare da dama ƙarya ta shiga ciki wajen harkar neman aure akwai wanda ya zo ya ce yana son wata yarinya na san wannan tun lokacin da ba ma waya wannan ba layin waya kawai ya kai dubu ashirin da wani abu ya zo ya siya masa waya da layin wayar sai ya ce ma iyayen yarinyar wai shi ne telan jirgin a lokacin tun da shi ne shugaban kasar Amerika, sannan kuma wato shi ne telan tony blair na ingila sannan ya ce kwandali da rai sarauniyar ingila shi yake mata dinki, kuma iyayen saboda sakarci da dolanci da wawanci suka yadda, idan ya tashi zai zo daga abuja duk wanda ya san abuja ya san za ka ga akwai motoci na alfarma amma kuma haya ake da su idan ya tashi zai zo daga abuja motar da zai zo da ita wannan satin tun da shaka zai ɗauko to sati mai zuwa ba ita zai zo ba da wata zai zo wallahi irin yadda iyayen suka rudi sai ma suka kasa tambayar ina ne dangin mutumin nan suwaye famulin shi suwaye kada kawai aka ce a zo a daura aure a yarinyar Allah ya kawo mata a shaida ma yarinyar nan mai kashin arziki ce aka zo aka ɗaura aure aka ciccibe ta aka tafi Abuja sai da aka je Abuja za a kai ta inda za a kai ta suna tsammanin za su je su ga ƙaton gida ya fi makarantar nan girma ɗakin da za a sauke ta a cikin garin Abuja babu wallahi sai da aka kai ta wani ƙauye a Abuja ƙauyen da aka kai ta a Abuja a matsayin nan ne inda ya kama za ta zauna ko wuta babu aka ja aka ajiye ta a can sun haihu ɗaɗaya da ita ya haihu ɗaɗai da wata matan ya ɗauko ɗan wancan matan sai ya ajiye mata sai ya gaba saboda aka daga ƙarshe da aka gaji da jira aka gaji da jira dole sai dai kotu ta tafi aka je aka kashe ainihin wato a wurin to mai hankali Shi ne mutumin da wani ya fada cikin kuskure yana kallo bai yadda ya maimaita irin wannan kuskuren kuna kallon rigingimin da wasu daga cikin ku suke shiga akan matsalar aure da ku bai kamata ku ci gaba da maimaita irin waɗannan kusakuran ba akwai wani karan magana da bahaushe yake cewa ga mata da yawa a gari sai mutum ya tashi neman tagari zai sha mamaki to kuma kuna ganin ga maza da yawa a gari ko sai ranar da kika tashi neman namiji na gari to lokacin za ki sha mamaki kwanan da sun gaske kuma wallahi da ke aure da wuri ki zo ki samu matsala gara ki ɗau lokaci ba ki aure ba kina neman namiji na gari wanda zai taimake ki ya rufa rayuwarki asiri ya fi miki da ki zo ki aure da wuri a lalata ki a lalata miki ainihin wato rayuwarki wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce yan uwa mata sun yi la'akari da shi sun lura da shi a wasu gurare mun fahimci yana daga cikin dalilai da dama da yake haifarwa da aure matsala bayan an yi auren irin yadda mata suke yin mu'amala da maza kafin lokacin auren yanzu a irin nan ba mu sani ba amma a wasu gurare akwai taɗin da gayu suke ce masa noga logaf shine ka ga yarinya saurayi ya zo zance gurin ta sun haɗa jiki sun nane sai ka ce ka dangaru Shi ne logaf yana shashafa jikinta tana shashafa jikin shi ko ka ga mutum ba zai tashi zuwa zance ba sai karfe goma da rabi ta yi, kuma layin su ko da karfe takwas ne a layin ba kowa uban kuma tun da takare ne mai san abin da yake ba wani shi da kanshi zai ce mai yarinya shi fa zai shiga gida idan sun gama ta turo kofa sai ya shige saboda sakarki da dabbanci da rashin sanin mai mutum yake ya ce shi ya yi gaba to daga lokacin da irin wannan mu'amala ta fara faruwa idan aka yi aure to matsaloli sukan biyo baya na rashin yadda da juna da rashin amincewa ainihin wato juna wannan yana daga ciki na kamata ku daina yadda mu'amala tana haɗa ku da duk wani namiji da yadda muke son mana in dai ba alaƙar aure ba ke ta shiga tsakanin ku ranar nan na ba da labari a gurin karatu wata yarinya wani yana son ka an yi juyin duniya ya fito ya aure ta yi mamarta ta zo ta same ni ta faɗa da ta faɗa min ko sai nake ta kira yarinyar ta zo ta same ni da ta yarinyar ta zo tana fara min bayani wallahi ko na gane cewa an samu matsala da na gane cewa an samu matsala kawai ne mata kiri-kiri na ce ta fito ta faɗa min gaskiya sai da suka ga an yi an yi fito ya aure shi ya to akwai matsalar da ta faru to shi ne ba yadda za ta yi ta fito ta faɗa min gaskiya ta ce gaskiya yana ɗaukar ta ya kai ta hotel kaza ya kai ta hotel kaza ya kai ta hotel kaza kuma ba a ma daɗe ba bai wuce wata ɗaya da wani abu ba ta yi ciki ta zubar da cikin amma mamarta ba ta sani ba da haka dan girman allah in taimake ta in rufa mata asiri kar mamarta ta san halin da take ciki na ce mata ba komai na kira mamar na zaunar da ita na ce mata ina ba ki shawara wannan yarinyar taki na farko ki san waye kawayenta ɗaya kenan na biyu ki sa ido kan shigenta da fitanta na uku idan tana amfani da waya ki kokari ki gane da wa take amfani da wa take tattaunawa da shi ta waya sannan na ce mata na hudu ki yi kokari yanzu ki san yarinyar nan a yaushe take yin al'ada a kowane wata ko mai yaushe al'ada ne ke daukewa na ce mata me ya faru me ya faru ba yanzu ba ne lokacin da ya kamata ki shi kuma saurayin na kira shi ya zo ya same ni kawai abinda na ce mai na ce mai yaushe ne take ganin aure zai yi tsakanin kai da yarinyar nan ya ce min nan da wata shida zai yi na ce za ka iya shiryawa nan da wata shida ya ce eh, za ka iya shiryawa ya ce eh. na ce to ka je ka turo iyayenka su zo su same ni don wallahi tallahi akwai matakin da na kimiyyar ɗauka a kansa lokacin da na bashi idan bai zo ya same ni ba to wannan yana daga ciki kuma suwaye suke bude wannan kogon su haifar da wannan matsalar su ne ainihin wato mata? to don haka yana da kyau mata su lura da wannan shi yasa za ku ga a ƙarƙashin abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce ya zaman mace ta kalli mutum don addininsa don ɗabi'arsa mai kyau duk lokacin da mutum ya zo yana da aƙida batacciya kamar aƙida irin ta zagawa annabi muhammad sahabbai to ki kuskura ki ɗauki ɗanki ki bayar kuma ɗanki ko za ta mutu ba ta aure ba wallahi gara ta mutu ba ta aure ba da ta auri wanda yake da aƙida ta zagin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ne wanda suke da ainihin wato aƙida ta ainihin wato shi'a Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana ainihin wato imanin to don haka a gurguje saboda ainihin wato lokaci akwai shawarwari da nake so in bayar dangane da abin da ya shafi haƙƙoƙi na aure tsakanin mata da mazajensu a ranar nan na fara magana na ce iyaye ku daina amfani da girman 'ya'yanku kuna musu aure ku dinga la'akari da ku koya musu zaman auren kafin su je su yi auren wannan shi zai sa idan kika auren da yarin ki in Allah ya yarda ba abin da zai sake haɗa hada ki alaka da ita sai dai idan mutuwa mijinta ne ba wai ki mai yarin yake aure a je a koro yarinyar ba kuma musamman mutanen da ake kiransa Hausa Fulani wallahi muna da matsala ɗaya kenan ko musamman mutanen da suke da shekaru da yawa a baya muna da matsala don haka yanzu ana cikin zamanin da ake ce masa wato zamani na dunkulewar duniya wanda abin abinda ake yi a duk duniya tana nan garin shinkafa za ka iya sanin wani hali ake ciki na faɗa na ce biyar yadda kuke ganin yanzu an ci gaba to ku yi ƙoƙari ku kulla alaƙa mai kyau tsakaninku da matan magabata matan annabi da matan sahabbai na na kadija Allah ya ƙara mata yadda ‘yar kuwailidin matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ta farko duk idan annabi ya shiga matsala ya shiga rigima to ita take ƙoƙari ta kwantar masa da hankali shi yasa za ku ga da na khadija ta rasu shekarar da ta rasu amul huzun shekarar bakin ciki ake ce mata to ya kamata ki kokari ki san yadda ki duk ranar da aka ce Allah ya kiyaye ba fata ake bakin waye gari ba a duniya mijinki ya dinga ji a ran shi anya ko idan zai zagaye duniyar nan kam zai samu mace da za ta tsaya a makobin ki kuwa nana khadija annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yakan sa a aika rabu ya asiyo masa rabu ya sa a yanka naman a rarraba shi gida-gida ya ce a kai ma wance a kai ma wance a kai ma wance sai ce da wance da wance ayawan khadija ne babu yadda za a yi mumanta da su wannan yana daga ciki un umm musulmin mamar anas dan maliku allah ya tsara masa yadda anas dan maliku yana ƙarami mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta kai shi gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama mutane guda shida da suka fi kowa ruwaito hadisai a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai nana aisha a ciki akwai abdullahi Ɗan umar a ciki sannan akwai abu huraira a ciki sannan anas dan maliku yana ciki wacce ta ba da gudunmawa gurin ɗaukar anas a kai shi gidan annabi ya zauna ya yi karatu a gurinsa ya yi masa hidima shekara goma ita ce mahaifiyarsa un musulmi annabi ya yi ma anas addu'a guda hudu ya ce allah ya ba anas shekaru da yawa sai da anas ya kai shekara wajen 120 kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga allah ya ce allah ya ba anas ‘ya'ya da yawa sai da anas ya yi ɗaya wajen ɗari da ashirin da biyar sannan ya ce allah ya ba anas kuɗi anas ya zama bultuguloniya ya ce allah ya ba anas wato aljanna kuma allah ya karɓa addu'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaifin wato mijin ɗan musulmi ita ce matar da aka tabbatar sadakinta ya fi kowace mace tsada har Allah ya nade ƙasa da wanda ke bayan ta inda cikin wannan al'ummar to kar ki ɗauka da aka tashi wai akwatuna aka ciko mata da kaya ko da mota ko wa a'a ba haka bane Abu Talha ne ya yazo yace yana son ta zai aure ta da ya zo sai ta ce ka kalle ka ka ganka kai ba mutumin da za ka zo ka ce kana son mace bane a ce ba a kanka saboda ga ka kyakkyawa ga ka da rufin asiri tace amma bai yi yiwa aure ya shiga tsakanin ni da kai saboda ni musulma ta sai ba musulmi bane sai ce mata magana banza kike ba shiga kuɗi ba inda ko kun san akwai matan da musulmi ne kuma suna auren kiristoci saboda wai dalilin su saboda wai kirista bai wa mace kishiya ita kuma da ta namiji musulman da zai mata kishiya gara ta kiristan da ba zai mata kishiya ba saboda tsabar bala'in jahilci ya ce mata ai bace ga kuɗi mani daga baya ya yi diyar da zai ko sauraron sa ba da ya matsa daga ƙarshe sai ta ce ta yadda in zai shiga addinin musulunci musuluntar shi ya zama shi ne sadakin aure tsakanin shi ne ita kuma haka aka yi dalilin da ya sa kenan sadakin ta yi na kowace mata tsada musuluntar ka musuluntar shi shine sadakin aure tsakanin shi ne ta bayan da suka zo ana zaman aure wata rana sun haifi ɗa yaron bai da lafiya abu ɗalha ya fita da ya fita sai yaron sai ya rasu kamun ya dawo yaron yana rasuwa sai un musulmi sai ta tara mutanen gidansu ta ce kada wanda ya kuskure ya faɗa mai cewa ɗansa ya mutu ita a bari ita za ta faɗa ma mijinta ɗan ya mutu da mijin ya dawo ta gyara ɗakin ku kalli nutsuwa da sanin ya kamata na mata tun a wancan lokacin ta ba shi abinci ta mai kaza wacce ɗanta ya mutu a ya kamata ka ganta cikin tashin hankali tana ganin ta ka gane sai da ya gama cin abinci sai ta tambaye shi da Allah mai gida yanzu inda wasu mutane za ka aro kayan su sai amfani da shi ka ji daɗi idan lokaci suka ce ka basu za ka basu ko za ka hana ne sai ce ai rashin kyautawa ne ta yaya za ka je ka aro kayan mutane ka yi amfani da shi ka ji daɗi kuma su ce ka basu ka ce ba za ka basu ba sai ta ce masa to ɗan ka ba naka ba ne kai ma ka yi haƙuri na Allah ne ya karɓi kayan shi don haka irin waɗannan abubuwan na ƙwarewa da experience na zaman gidan aure yana buƙatar a koyar da yara yanzu kafin a kai su a zaunar da su gidan aure su aure a ƙarƙashin wannan yasa yanzu iyaye da dama kawai yarinyar da ta taso shekarar ta sha biyar sha shida kawai ta girma ta isa aure ba ku koya mata yadda za ta je ke zaman aure ba sai ku je ku auren da ita matsala za a ci gaba da samu shi yasa kakka kuskura idan kana namiji ka aure yarinya da safe ta tafi boko da tana dawowa ta tafi hadda tana dawowa ta tafi ubayi bin ka'ab tana dawowa ta tafi ina wallahi gare ka mutun ya aure yarinya wacce take secondary school da ya amma ta iya kaza ta iya kaza ya fuka ka auruwarta ta gama istisiri ba ta iya komai ma don ba a cin wannan idan aka tafi zaman gidan aure matsala ake samu to don haka yana daga cikin abin da ya kamata ku koya ma yaran ku tun san da suke tasowa su zamanto masu biyayya masu da'a akwai wata mata da cijuwa sun kai wajen shekara arba'in da wani abu da mijinta ta ce wallahi mu malam mu ne sanda maka taso irin waɗannan kalmomin na soyayya yanzu ba koya mana ba ya ce amma mu abin da aka koya mana tsabar biyayya ko aka koya mana da aka sai suka zauna lafiya a wancan lokacin su kuma na yanzu ga kalmomi na soyayya ana yi don wata yarinyar yanzu yar firamare idan ta rubuta takarda na rantse da Allah za ka ɗauka profeso ne ya rubuta ta saboda mugun ƙaryar da ke ciki kaga yarinya ta rubuta ya wanda in ban gaishe ba ko barci ba na ya kuma gaiya take ba. ya wanda ina ganin shi sai na ji na koshi kuma sai ta tashi cikin ta da abinci ba sannan za ta zo tana bayani ya fana dan ta, ya kafa nan ta. ya wanda in ba aure shi ba sai na shiga kwalbar minerals ya waye ya waye da kuma duk sai an gama wannan ya an tafi zaman gidan auren sai kaga zaman bai yi wa ana samun matsaloli to abu na farko yana daga ciki iyaye su koya ma 'ya'yansu su zamanto masu biyayya da tarbiyya da ladabi wannan kuma zai iya yiwa ne idan ke kanki a matsayinki na uwa kina da tarbiyya da ladabi yarinyar da ta taso gidansu ta ga ana rigima kullum da mamarta da babanta mamar sai ta ci kwalar dan Allah din ranar da ta aure ta tafi ba gwada tukwalan miji za ta yi mai kama to wannan shine hatsarin abinda ba a so iyaye su dinga yi a gaban 'ya'yansu 'ya'yansu ta su su ga abin su koya su girma da shi a hannunsu wannan yana ciki a karatun da ya wuce na faɗa muku na ce yanzu ƙasashen da aka ci gaba idan za a aurar da yarinya sai an ɗauke ta an kai ta wani gida a je a yi mata semina a can a koya mata idan za a yi abinci ga irin abincin da ake a koya mata abinci ita kaɗai sama da kala ɗari a koya mata tafiya a koya mata sa kaya ɗan kwali kaɗai sai a koya mata ɗora ɗan kwali sama da kala ɗari akwai wacce ita kaɗai ce amma za a koya mata murya idan tana magana a gidan za ka ɗauka mata goma ne ta iya izahari da idgami da ikfa'i da ikilabi ba na karatu ba na magana ba amma wata yanzu idan tana magana tana mace za ka ɗauka muhammadu awal yake magana allai saboda magana haka take fitowa sai ka ga mace idan tana magana da mijinta dan bala'i sai ka ga tilin ɗin ɗaki na motsi amma idan ta tashi ta tafi gurin siyan ɗan kundi in ka ga yadda za ta dinga lokacin murya wajen mai ɗan kullum wallahi sai abin ya baka mamaki tana ayya malam muhammad dan Allah ka rage mun ayya dan Allah ta je siyan ɗan kunne tana ladabi da tausa samariya amma ba za ta iya yin wannan wajen ainihin wato mijinta ba dan haka yana da kyau idan kuka koya ma 'ya'yanku tarbiyya yanzu akwai gidajen da za ka ga saboda matsalolin aure da ake samu na yau da kullum gidan sun kware gurin zaman lafiya da matar da mijin sai a ɗauki yarinya kawai a je a ajiye ta ce ta zauna gidan ba wa'azi za su yi mata ba ko siha ko kaza a kawai ana so ta kalli a yanayin zamantakewar auren yake na ɗan wani lokaci sannan sai a ɗauke ta sai a bar gidan da ita ta koya ma yarinya tun tana tasowa ta zamanto mai ladabi da sanin girman mutane da sanin ya kamata wanda yakan taimaki iyaye lokacin da yarinya ta bar gabansu zuwa inda za ta je ta zaman aure abu na biyu a dinga koya ma yara magana mai kyau domin wallahi magana mai kyau tana da tasiri magana mara kyau kuma tana da tasiri gurin lalata abu yanzu kwanaki wani sun samu sabani da matarsa ya koma gefe ya yi shiru zuciya ta kashe shi sai mata ta kalle ta ce a ya ba ne shi ya ɗauka ko hakuri ma za ta ba sai ta ke ma kin san na jawo shi mana sai ta kalle sai ce to ka mutu mana saboda ba ta iya magana akwai kuma matan da za ka ga haka kike duk abin da ya fito daga bakin su wallahi faɗa na shi abu na uku a yi ƙoƙari don Allah a dinga koya wa 'yan mata tsafta tun kafin sun suna tasowa wallahi akwai matan da yanzu rashin tsafta yana kashe musu aure wata idan ka je gidanta idan ka ga tsakanin kudaje da kyakkyafai suna fare ki sun fi miliyan dubu su kai su kawo su kai su kawo haka suke yanzu kwanaki akwai wata bera ya kashe mata aure saboda duk ɗakin da mai ɗakin take yawan jujjuya ɗakin ba kuna yin kwalema ba a juya ɗaki daga nan a mayar da kayan nan nan ana canza wa ɗaki decoration dan Allah idan mace tana yin wannan akai akai lokaci bayan lokaci idan akwai matsala a dakin ta za ta iya ganewa ko ba za ta iya ganewa ba to kin je kin cusa kaya a ƙarƙashin gado kin cusa wannan kin cusa wannan kin cusa wannan ƙara cusa kawai kike ba abin da ya dame ki ɗaya ya zo mijin ya ajiye kuɗi ya ɗauka ya gudu da ya dawo ya ce ina kuɗin shi ta ce wani kuɗi shi da tun da ya san ba kowa a gidan daga shi ta ita daga kuɗin sa ce a tafau Allah ya kashe shi ta ta ɗaukar min kuɗi ita kuma ta ce a tafau Allah ya kashe ta mata daukawa to daga nan sai rigima ya taso daga nan sai faɗa daga nan sai mutuwar aure aure ya mutu an zo za a kwashe kaya wajen wannan kayan da take cuccusawa a ɗaki ana jajjanyo kayan za a kwashe su sai ga kuɗin ashe ɗin rani ya ɗauke ya gudu da kuɗi ɗaya rani na shi ya ci wasu wasu bai ci ba yanzu rashin tsafta ya janyo mutuwar mutuwar aure yanzu mu a nan ne kun ga wannan kayan da ake siyarwa na ya jujo ma jujan nan idan na ce kayan ya jujo ma juja ina nufin wannan tiket ɗin da ake siyarwa, da jins ɗin nan da tiket ɗin nan ko dai ki tasa mijin ki gaba ya je so miki idan kina da miji ko ku je tare ko ki dinga zuwa kina cewa dan ki kare ki daga kallon wata mata amma yanzu kana wannan bayanin wata yanzu rike baki na ce ta ce a a a a a malam sai ka ce wata iska to ba za ki ba yar iska kuma za ta yi sai ta kwace ki yana dawowa karfe takwas sai koma dawowa karfe sha in kika yi magana kuma a yi bala'i mu fa a nan ƙasar yanzu da yawa daga cikin mata wata yanzu da ta ɗauko dutsen goge ƙafa ta fara goge ƙafa ta idan tana da yaro za ka biya ta da rigima ya ce wallahi su saboda ya san in ba unguwa za ta wallahi ba za ta goge ƙafa ta ba shi yasa akwai matan da mazajen ba sa yadda mutum ya kuskure ya sanya kumatin shi wajen ƙafafunta saboda wallahi kafin gari ya waye ta goge masa kuma su saboda fasan da yake gaba saboda haka wannan ya kamata gaskiyar magana a gyara wata matar yanzu Allah ya kiyaye da za ka kalli ta saboda fasan da yake ciki da za ka wurgo bandala sai ka zo ka shige cikin fasan saboda matsala da rashin ainihin wato sanin ciwon kai da rashin sanin abin da ya dace to don haka dole ne a koya wa 'yan mata irin wannan mu ne yanzu a cikinmu da zaren yarinya ta haihuwa ɗaya biyu uku idan za a tafi unguwa sai ta nemo takalmi haɗin bauta zai ta sa sai ka ganta a layin tsofaffi masu shekara tamanin wai ita ma yanzu ba yarinya ba ce da ƙarfin bala'i ta mai da kanta tsohuwa ta yaya za a yi idan kina da miji ba zai baki mai yaje waje ya zira wasu matan ido a can yana kallon su ta yaya za a yi da haka wannan biyu yana daga cikin abin da ya kamata a ce mata sun gyara sun lura da shi sun yi la'akari da shi yanzu mu a nan yanzu yarinya idan tana buduwa ba ta yarda kowa ya gama manta amma wallahi in ba sa'a ba da ta yi haihuwa ɗaya kaɗai to watakila za ku haɗu da ita a mota tana ba yaron mama tana janyo shi ta riga yadda ka san roba wallahi da aka ji irin waɗannan matsalolin mata dole sai sun yi la'akari da shi sun lura sun yi gyara a kai sannan za a iya samun ainihin wato matsaloli ran nasarori na faɗa shekaran jiya a gurin karatu na yanzu idan na tashi na tafi gurin mutum akwai yadda nake ganewa gidan shi akwai matsala ko babu to sannan ku dinga koya ma yara magana mai kyau ku dinga koya musu kwalliya ku koya musu yadda za su iya dafa abinci duk wannan yana da kyau sannan mata kowace ta dinga yin kokari yadda za ta fahimci yanayin mijinta wajen mu'amala akwai namijin da da zarar matsala ta faru ya fara rigima ana ba shi hakuri zai hakura. zai ce to ai shi kowa ya sani bai rigima sai yana da gaskiya shi nan dama hakuri yake so a bashi da an ce dai girman Allah ka yi haƙuri to shi kenan akwai namujin da kuma idan ya fara rigima to bari ake sai ya gama ba shi haƙuri ma shi ma bala'i ne dan in ana ba shi haƙuri zai ce an rena shi yaya za a yi yana magana ana magana to irin wannan bari ake sai ya sauka ga baki ɗaya sai a ba shi haƙuri wannan yana daga cikin abin da ya kamata sannan ku dinga la'akari da yadda za ku dinga neman abin da za ku karɓa na harkar yau da kullum a guraren mazajenku akwai matan da mazan su ba sa so su zauna su fila da su saboda in za su zauna su fila da matan maganar su kaso tara cikin goma to tara da akan kuɗi za su yi musu akan mai kuɗi ana yin sallar asuba ya jawa ya zauna daga masallaci sai ka ce su yawa na suna idan ba ba magi ba shiri ba omo a gidan nan shinkafar ma ta ya kasa saura mudu da ya tsare da ya tashi ya fita ya je ya dawo gari ya waye an yi sallama da shi yana dawowa ya zama sai kace yau na ma tuna yanzu ba kaza ba kaza ba kaza yana tunanin ya zai fita tana ta lissafo masa matsaloli idan ya dawo ba maganar wancan da zuwa ko kaza yana zauna za ta ci yawa ai zama a shi da ya kamata in maka bayani na fa manta fa akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk irin waɗannan matsalolin dole mata su ji tsoron Allah su kalle shi su dinga gyarawa su dinga wa mazajen su magana da neman abu lokacin da ya kamata a ce an nemi wannan abu sannan abu na gaba wanda yake da matukar muhimmanci a ce mata sun lura da shi a cikin irin wa'annan al'amura na tafiyar da rayuwa ke da kullum mata ku dinga yadda da abin da Allah ya raba ya ba kowa a cikinku bahaushe ya faɗa ya ce ba ka da gashin wance ba za ka ce kayan mai ba ce kayan cikin wance a babin rayuwar duniya Allah bai sanya mutane su zama babi ɗaya ba ko a gidanku da kuka taso kin ga dawan babanki da ƙanin babanki da ƙanwar babanki ba ɗaya suke ba Allah ya rufa mu wani asiri sama da wani abin da wane ya samu ba shi wane ya samu ba to abinda yake da ban mamaki mata wani lokaci da kan rashin kan gado wasu mazajen kuma kun san ba mazaje ba ne iri ɗaya mazaje ne daban-daban amma sai ki zo ki sa rigima sai ki ce wai wance abin da mijinta ya mata ke ma dole sai an miki in ba haka ba bala'i ya tashi a babi na rayuwar duniya annabi muhammad cewa ya ku daina kallon na sama da ku ku dinga kallon na ƙasa da ku domin duk lokacin da kike kallon na sama da ke a babin ni'ima ba ranar da za ki gode ma Allah kullum ganin kike yi Allah subhanahu wa ta'ala ya wulakanta ki bai mutunta ki ba bai miki abin da ya kamata ba da haka wannan yana daga ainihin wato ciki don haka yana da kyau mutane mata ku lura da wannan dan girman Allah ku dinga haƙura da abin da Allah subhanahu wata'ala ya raba ya ba mazajenku duk wata mijinta ya ɗara mijin wata to ta daina la'akari da wata haka Allah ya tsara a rayuwa idan ana so a zauna lafiya amma da mijinki da mijin wata ba iri ɗaya ba arzikinsu ba iri ɗaya ba hanyar samunsu ba iri ɗaya ba fita da rigima ki ce abin da aka yi ma kima dole sai an miki wala wannan abun kwata-kwata babu hankali a ciki babu sanin ya kamata a yi kamar yadda ku da kanku kuke cewa idan baka da gashin wance ba za ka ce sai ta kitsan wance ba ko to idan mijin ki bai da samun irin na wane kika ce kuma abin da aka yi ma wance sai an miki kin ɗauko rigima da hanyar da babu yadda za a yi a zauna a nuna wato lafiya Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya tsare mana imanin to don haka na ga akwai tarin turin tambayoyi kuma ga yamma tana ainihin wato karatuwa. zan yi kokari in yi birki a nan in tsaya idan akwai tambayoyi sai mu amsa fata na dai ina roƙon Allah Allah ya sa sakon da muka faɗa kada mata su dauke shi a nan kawai su watsar da shi muna fatan mata za su dauke shi su je su yi ainihin wato aiki da shi a gidajen su. sannan idan mace tana zaune tare da mutane kada ta dinga yin kokarin cewa duk wanda ya mata abu mai mara kyau sai ta rama da abin da ya mata mara kyau ki yi kokari a zaman ki da mutane ki zaman to kina ƙoƙarin gyara mummunan aiki da kyakkyawa wannan zai taimake ki a matsayin ki na ya mace a rayuwar ki ta duniya wajen mu'amala da mutane me nake nufi da wannan yanzu idan wata wani ya zo ya ce yana kanta. yana da uwa ko yana da uba idan maman shi ta nuna ba ta kaunarta kafin auren ko baban shi da an yi auren maimakon ta yi kokari ta gusar da wancan matsalar da aiki mai kyau sai ta ja layi sai ta ce ai tun da baban shi ya nuna bin kaunarta to billahi da zai ta ma ba ta kaunar shi sai ta fara rigima to wannan ba zai mai ki ba idan kina ya mace zan iya tunawa akwai wani bawan Allah ya je yana neman wata yarinya yarinyar da yake nema ba musulma ba ce asalinta musulunta ta yi sai baban shi ya ce ba zai aure ta ba da baban shi ya ce ba zai aure ta ba sai suka samu rashin fahimta da baban rashin fahimta da har sai da ya janyo ya bagari daga baya sai abokan baban suka je suka samu baban suka danne shi suka tafi suka ce mai ya haɓu sai aka yi auren lokacin da aka yi auren ita wannan baiwar Allah da ta tashi zuwa ba ta da ɗa ko ɗaya a gidan amma tana zuwa sai ta aika aka siyo mata katuwar tukunya yaran gidan da safi ita za ta yi musu wanka duka sannan ta ɗauki kuɗin break ta ba yaran su wuce makaranta yanzu don girman Allah ke wacce za ta yi mai yaran ki haka kina kallo zai yi a ce wani abu ya taso mata ba za ki ba ta agaji ba baban da ya ce bai yadda a aure ta ba yana ainihin wato kallo baban da ya ce bai yadda ainihin wato aure ta ba daga baya idan kayan baban sun yi da shi sai ta tura sai a ɗauko kayan a kai gurin wanki da gulba ya dawo zai sa kaya sai ta kawo kai a wanke a goge a cikin leda abinci idan zai ci banda wanda ake yi na gida sai ta sa a yi masa wani ko da aika ce wani nama haka ko na kaza ko kaza ko a yi farfesu ranar nan sai rigima ya haɗa da yaran da mijin shi baban da ya ce bai yadda a wuta ba a farko sai ga shi ya ɗauko gora yana sai ya maki yaron da ya haifa yana wallahi akan yarinyar nan sai yi ma albarka yace ni da na sani ba gara ma a ce ita na haifa ba da kai na haifa saboda mai saboda kyautatawa da haka ku yi kokari ku dinga tun kuɗe mummunan abu da kyakkyawan abu lokacin da kuke mu'amala da mutane kar ku ce to ni ba ba wata iska da za ta mai iskanci a a kar ki zaman tuwa wannan jahiliya ne Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، قال الله يساك مثلا في الشعر الخير قافل الجاي سيشو غلان دوما ذا فاندو انا داما دوما يكرم تنبول بسوكا سوكا مالا مكما بسوكا شيئا سيد السلام عليكم ورحمة الله mara na autan shi'a amma kuma na rabu da shi kuma har ga ƙaya biyu a tsanin sannan ba da sha'awar in koma mai amma akwai matsala domin shi ya nan shi akan sanara matsana kawai hasali ba kuma dangin shi shi'a suna kula mai da kai da kai na cewa tana koma mashi malam ina ba addu'a ka taimaka mana addu'a Allah ya rabu da shi har abada da kuma ba ni na nagari a halittun mu ta wannan yar uwa yadda ta faɗa tun da ta riga ta fahimci akwai matsala to ta iya ji yadda za ta gurin dokar mataki kar ta ta koma ta ci gaba da mu'amala da shi domin akwai dalilai da dama da muke guje wa mata gurin auren 'yan shiya wataƙila ita abin bai zo kanta ba amma wasu idan kana tattaunawa da su za ka ga abin ya zo kansu na farko ne kuna kallon yadda suke wahalar da mata in banda yanzu Allah ya kawo wannan matsalar aka ta faru tsakanin su da sojoji aka hana tattakin nan ke ba soja ba ba polis ba ke ba kwastan ba ba immigration ba amma a sake tafiya a ƙasa gari i gari mace wannan abin yana magana akwai tausayawa a jiki sannan akwai aƙidar da suke ce mata isti'aratul fal shine mutum zai iya aran matarka ka ari matarsa ko da ka in aƙidar shi a mace take ne Allah ya kiyaye wata rana kina zaune sai ta ga mijinki wani ya zo da matarsa to ya za'a shi zai yi amfani da matar wancan ke kuma wancan mijin ya amfani da shi wannan shi suke ce masa aqida ta isti'anatul fard kuma tun daga su malamai da su shugabannin kungiya a wannan gari yana da kyau a ce malam mujahid ita wannan yar uwa ta samu ta'aru tsakanin ko ita dangane da yadda za a ci gaba da ba ta shawarwari da addu'a muna roƙon Allah Allah ya sa mata mafita amma dalle ina da tabbas duk mutumin da ya bar abu dan Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ko sai ya sanya masa ainihin wato mafita kuma ‘yar uwa ke ƙoƙari ta dage da yin zikirori da ake musamman zikirin safe da na yamma da dukkan wasu zikirori alal akalli zaman tana da husnul muslim tana yawan mu'amala da shi wajen karanta zikirori da dama da izinin Allah Allah ta'ala kuma ya mata zafin mijin da ya fi shi don ƙarfin sunayensa na'am malam mai tambaya ko da barkin shi assalamu alaikum malam mala ai man tambaya amma ban sani ba rashin bari in mai tambaya zuwa gare ba wani wani hadisi ake cewa mutum idan ya yi zina ko da ya tuba ran tashi alƙiyama sai an karkare gaban jikinsa zai amfani da cutar zina malam gaskiya ne wannan maganan wannan maganan ba gaskiya bane akwai abinda malamai suke cewa a atta ibu min zambi kamar la zamba lahu ne don mutumin da ya fada cikin wani kuskure daga baya gano kuskure ne ya fita daga shi to kamar ma bi wannan zunubin bai dama bayan kuskure ba ne mafi muni mutum ya kuskure bai ma san cewa kuskure ya yi ba to wannan ka ga babu ranar da zai fi ba? amma lallai wannan hadisi da aka faɗa ba gaskiya ba ne? duk lokacin da mutum ya fada cikin kuskure ya fahimci abin da ya ba daidai ba ne? babban abin da ake so yi kokari ya dawo ya gyara alaƙarsa tsakaninsa da Allah saboda abin da yasa ake son yawan tuba kuma ya fada kuskure saboda babu wanda ya san yaushe ne mutuwa za ta zo to mutuwa ta same ki akan hali mara kyau to nan ne kuma ake jiwa mutum mummunan cikawa Allah ya tsare mai tsare mana imanin na'am na'am malam wannan cewa Allah ya gafarta malam ina hukuncin bacci da take walakan abincin mijinta ba ta kulawa da tukutukin ka tashi kuma tana ba ta kulawa ta musamman. To wannan matar ta ji tsoron Allah da mata ire-irenta da Allah ya tashi yaban matan kirki a Qur'ani cewa ya fassa da hatu. Mata na kirki ba kuma yadda za su ki zama ta kirki. Sai kin yi ƙoƙari gurin tsara haƙƙin Allah da haƙƙin mijinki sannan za ki zama mace ta kirki. Ba ma wannan ba ma akwai matan da yanzu cikin abin da yanzu inda za a faɗa nan gudun. kowa a cikin ku ganin za ta abin ya masa nauyi kuma gaskiya ne haka ya kamata a ce kuna yi yanzu a cikin ku nan wallahi abin bakin ciki yanzu inda za a ɗauko yanzu kaso goma daga cikin ku da ƙyar za a iya samun kaso ɗaya wacce kullum idan mijinta zai fita take rako shi ƙofar gida lokacin da za su rabu tsakanin shi da ita fiye masa ke fiye masa ke dan Allah wace ce take maka a cikin kun ga matsala ne dole sai an yi gyara gaskiya eh? wace ce yanzu a cikin ku da zaran mijin ya dawo ya sallama wace ce yanzu a cikin ku don Allah da zaran mijin ya dawo ya sallama take ruguwa da gudu farkon abin da za ta fara shi ne ta rungume shi ta meke in ya zo da kaya ta kafa yanzu kana faɗa wata za ta dama kai inna lillahi wa irin irin an faro ta din nan kuma gaskiya mun ya faɗa muku wallahi shi yasa in Allah ya yarda malam din ranar da Allah ya dawo da ni garin nan akwai littafin adabu zifa to tarhisin shi mulakkas din shi wanda wannan uwa mala abakar an kai wai tarfisin da adabul Jifa na shek Muhammad Nasir Dina Albani in Allah ya da su kuma matan za mu samu su a matsayin daura a karantar da su da izinin Allah an gane saboda haka sai mace mijinta ya shigo da kaya niki niki ba magana wai sanne da zuwa ko ta tashi ta sade shi ta karɓo kayan yana ga kayan tana ajiye nan wato kamata ko ta karɓa kayan ba ta lokaci tana ajiye nan irin wayannan matsalolin ya kamata a gyara mu je ta gaba a masallaci ba da ita bai halatta ba mata ku ji tsoron Allah ku daina ainihin wato bin sallah a lokacin da maza wato ake limanci a masallaci ku gane cewa ita mace idan ta yi sallah a gida ita kadai to za a ba ta daraja ashirin da bakwai irin wanda ake ba namiji idan har za ki iya bin sallah a masallacin da ake yin sallah to ya zama da sharaɗin ko da latifika ko ba latifika kina jin abin da ake amma idan latifika ce sautin yake kawo miki da zaran an ɗauke wuta ko jannare ya mutu ba ki san wani hali ake ciki ba to bai halarta ba da haka mata ku ji tsoron Allah idan ana sallah a masallatai ko dai ku dinga zuwa masallacin a yi sallar da ku ko kuma ba za ku zuwa masallacin ba ku yi sallar ku ku kadai ba sai kun sallar da ake salatu zika ba mu je ta gaba ne tambaya ta gaba take cewa malam shi ya halatta wannan sa jin da kananan kaya da aka ce na mata da mata shuri da hada tsofaffi idan ba su da sha'awa za su yi to ne ban ce da 'yan mata ba matan aure na faɗa idan kuma matar auren ma za ta sato ya zamanto a gidanta kaɗai don mijinta ba don ta fito da shi wani tsato ya gani ba kuma a gidan nasu ma in akwai wasu mazaje idan ta san ta sa kayan da zai iya ɗaukar hankalin wani to ta yi ƙoƙari ta dinga sa hijabi tana rufewa in ba haka ba ko wani zai zo ya zauna yana alola yana kallon ta wallahi ba alola ce ba ita yake kallo da haka idan mace koyaya take abinda mijinta yake da bukata ke masa wanda ya dace da shari'a ba laifi bane ba haramun bane wallahi a'lam na'am assalamu alaikum wa rahmatullah malam nuna hukuncin matar da take kace ba Allah mala za ku nawa iyaye mata domin wasu suna da kasashe daga cikin su za ka samu namiji ya zo fira ga 'yarsu sai da ba su cikin ɗakin shi da nita sai ta kuma da fita da wuce makarantar dare. to gaskiyar magana ɓanna tana faruwa an gane annabi ya hana ya ce kada ɗayan ku ya salwa da mace daga shi sai ita a ɗaki yanzu irin wannan matsalar ne kwanaki wani saurayi ya tafi fiye gurin wata yarinya ashe idan ya zo a zauren gidan ba a sani ba amfani yake da yarinyar ranar nan ya kwaɓe wandonsa da ya kwaɓe wandonsa sai ya jefa wandon da ya jefa wandon ashe akwai ɗan taure a zauren sai ɗan taure sai an jiho a abu sai ya tashi gub sai ya gudu ya shiga gida sai mutane na zaune a tsakiyar gida sosai sai ka ɗan taure da wando ya aka ya aka yi ashe akwai matsala saboda haka dan girman Allah iyaye ku san cewa ƴaƴan da kuka haifa amana ne akan ku Allah zai tambaye ku dai in aka zo in duk za a yi zance in dai na Allah ne to ai a fili inda kowa yake kallon kowa ba je a shige ɗaki ba inda ba a san me ake a ciki ba Allah ya samu dace wannan ne ke cewa assalamu alaikum malam ni ce na mai mota ta haya a kasuwa lokacin da na mai mota da jama'a zan je da biyu aka zaga na farko ta na sauka ya zuwa da wuce kafin in fito ba tare da na ja shi ba shin ya halatta yi mai sadaka da kuɗin ba eh ya halatta ke mai sadaka da kuɗin shi amma da sharafi, nan gaba in kin ganshi sai ki ba shi kuɗin shi ke sadaka, sai Allah ya ba ki lada wannan shi ne halar tambaya ta ƙarshe da zama alfa wannan mai tambayar tana magana akan kasuwanci da mata suke yi Allah ga fata malam muna yake kankafi an samu mata wani lokacin zawara wani lokacin mata aure suna yin kasuwanci sukan tafi garuruwa kan su kusa Kano da ma su garuruwan da ban domin yin sayayya. Ke tambaya shari'a halarta da suka je wurin balagoran shari'a su ne shi da abunan da yanzu mutumin sa. To gaskiyar magana irin wa'annan abubuwan fitina ta kan shiga ciki mafi alheri shine mace ta samu mutumin da yake amintacce ne yadon a siyo mata kayan a kawo mata kuma yanzu zamani na ci gaba yanzu duk wanda ya sani ya sani yanzu akwai duk abin da kake so irin kaya ba ma sai ka tashi ka tafi garin ba kana zaune a inda kake za ka iya siyan kayan kuma inda ake siyar da kaya za su iya kawo maka kayan inda kake to don aka gaskiyar magana fitina tana faruwa kasuwanci ga mata ba zai zama haram ba amma hanyar da za ta kai zuwa ga ɓanna dole wannan hanyar haramun ce a rufe ta tun da annabi ya hana ya ce bai halatta ga mace tafiya wuni ko kwana ba sai tare da muhallaminta to bai halatta shi mijin da ya halatta mata ya ce ta je to in za ta tafi sai ta ɗauke zanga zuwa tare kun tana cikin mai aminci ko in za ta tafi a haɗa ka da wani wanta ko ƙaninta wanda yake mai wayo ne ya san ciwon kai amma a batta ita kadai ta tafi gaskiyar magana bai halatta ba wallahi a'lam na'am kamar da ma da yake fata duniya da musamman kure ta zama abu ɗaya lokacin da muke karatu sai nan tare da ku an tura da tambaya ta whatsapp cewa assalamu alaikum malam suna tambaya kamar haka shi idan mutum yana kaso ya kasance yana karatu yana kaduna sannan yana karatu a kano a misali to yakan yi da wata uku zuwa wata hudu kafin ya dawo gida tambaya ta amince shi ne sallar sa za ta kasance idan ya tafi shan kasar zai yi din ta kwana uku sannan ya shiga fara cika sallah ko ko kimanin lokacin da dole zai tsaye daga sauri mafi alheri ga halima da bayan da wata nuna mafi alheri wannan wannan mutum in ya samu kansa irin wannan yanayin ya yi kokari ya cika sallah in tiyadin saboda cire shakka haka malaman malikiya suka fara wallahi alam mu je ta gaba na'am haka saboda wannan lokaci da kuma uzura da dama zamar a sarbanin damar da ba da can bayoyin saura ga wurin da ya shi ne shugaban zama na yau da kuma da mamalin su ne ba kuwa mai da yadda kuka ƙara damar malamin su ne sai ya saba da amsa tambayoyi domin kya lokaci da wannan zan gaya to shi shugaban zaman domin ya yi tsokaci a kan rusu na kalam da malamin su ne ya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين